Albishirinku al'umman zango ga wani shiri mai suna da ku ciki, shirin ya kunshi zamantakewa da tattalin arziki da al'adu da abin da ya shafi muhalli da kiwon lafiya da yanayi mata da matasa kuma da tarihi sa'annan da uwa uba wato ilimi. To abin faɗi shine wani irin tasiri ayyukan yan majalisa da sashin shari'a da bangaren zartarwa kuma da kafofin yaɗa labarai suke da shi akan zango da mazaunan zango. wani abin tambaya kuma shine wani irin gudunmuwa al'umman zango ke yi wurin kawo ci gaban ƙasa da ku ciki shiri ne akan duk abin da ya shafi zango da abin da zango ya kunshi wanga shiri na zuwa muku ne akan babban tashar talabishin na ƙasa da ke kula da shirye-shiryen addini da al'adu wato GTV live kowane ranar juma'a a karfe 8 na dare wa guda muka tashi game da shi da yayin shi duka tun yarantaka tare da mai shi baban shi duka isa ko za mu duka muna yin shi tare ne lokacin ma da muke zuwa suku in za ni misali kamar library daga can martin luther king junior library lokacin ba kiran shi martin luther king junior library ana kiran shi american reference library lokacin duka ni da shi ke zuwa abin da na san tare da shi duk lokacin da mutum ne da ka samu wani problem inda ka aje gaban shi ya bincika problem inda kana da gaskiya in kan gaskiya ka zo da shi to ya taimake ka amma in kawo misali kan problem da ya zama na akwai shakku kan shi ko baka da gaskiya wannan ne bi bara ma baya kuma lokacin da aka yi lockdown nan gaskiya mu yi magana tare da shi ya ce in duba unguwan in samu mai sunan kasassu ko waɗanda ya zama na eh, sun yi rashin mazansu saboda shi na kai mai listin mutanen shi ya aiko muna da su kaya shinkafa mai sikki da sauransu na raba da mutanen unguwan imam hussein ya shiga cikin 'yan sanda amma ina fatan allah sa karatun da ya yi na islamiyya ya taimake shi kika je da batun ilimin boko kadai ko kuma ilimin western kadai aikin da muka yi da makarantar ga makarantar su ne lokacin da muka fara aikin makarantar lokacin farko wall aka yi kasa ne shi aka sa akwaku aka kallace da shi ba ya batun gidan bisa ba bayan mahaifin Allah ya mai rasuwa wanda suka yi kula da batun makarantar su masu yi kokarin su da Allah ya sa riƙa makaranta ya komo kanmu sai muka ji kaman almajiri sun yawa ba wuri bari mu kokari a ƙara makatar ya sama don ba fili a ƙara shi sama sai muka karya wannan aka fara ki na je wurin su da plan na gwada musu da shi dan wansa alhasan na gwada musu gaskiya sun ba da gudunmuwan su kwarai kuma duk abin da ke sabon zango idan muka gayyace su suna zuwa kwana-kwanan nan kaman 3 or 4 weeks na kolin shi ya ce wani yaron guda ya ce yana so ya shiga police amma ya ya ce wallahi ya ce ahlan wasalan ce kofa shi da bude menene abin nan civil ne ke rike da shi sai ce gaskiya yanzu yana poli ne tun da yana poli to mu hankuri mu bari kare in ya kare ya fi ya samu shiga da sauri wanda ke ba da wuya ba zai samu mukami ya samu inda ke so shi kofa ina bude kowane yaro ke nema cikin community mu amma da ya sani ya taimaka na feel proud na feel na jin don na san in kira sunan shi bajan alheri za faɗi mutum ne wanda ke. ko sarkin zango ya aiko ko malami cikin sabon zango ko kuma a wani kwamiti cikin zangonnin mu ne aka neme shi wallahi is ever ready to serve ya zo kuma ya gwada muku kamar shi dan zango ne bai bai bai bai kan shi shi zango aka haife shi kuma shi dan zango ne ga inda ya karatu kamar yadda uba ke tashi da safe ya yi wahala da yara ko ya yi wahala da yaro wuce makaranta ba ka zuwa makaranta ya yi tsaki ya bina ya bina haram ban gani ba ni dai ban shaida ya tashi da safiye kamin in tashi in ce zan waiwa in duba ina Hussaini ya wuce makaranta daga zango makarantan marigayi eh, gashi da suna allah jikan shi dan kano daga wurin aka fara kamin a kai can sama to haka muke barance ya yi dashi school akwai wani basu shi da kanshi ma ya sayi makansa ya ɗauki basu na ya hau wallahi ban gani shi wurin karfe goma 11 zai dawo daga neman ilimin nasariya kuma yana nan yana nan yana nan yana nan har ya zo ya tashi ya kai wani wuri shi yasa kamar yadda ka tambaya da wurin neman ilimin husaini tun yaran ta kansa wallahi da ni da uwan duka ba mu samu rikici ba kuma husaini tun yaran ta kan kamar da na kurma mala da safensa karatu ne da daddarensa ma karatu ne akwai wani malami sunana mai sunana abdulrahim yana zango su duka sun karatar da shi shi yasa rayuwarsa duka dai shi imam sai rayuwarsa duka dai ba ka samun shi wani wuri ya kan ga wai wurin wani a shakata wai sam ba ka samun shi ban shaida ba wallahi malam ba wai don ku zo kuna yin tabi na sam ban shaida ba hmm, hmm. malam ka yi tambaya especially ni da nake zaunin ga da sauran familin imamu husaini muna murna da shi kwarai kwarai kwarai kwarai kwarai kwarai kwarai kwarai ya tashi kamar yadda kai tambaya ya nemi ilimin sana'ar taka har yi kai research har yi komo daga saudi mu sani yaro ne mai tausayin iyaye yana da tausayawa Hussaini na da tausayawa baba alhamdulillah oh mala mala hmm. <laughs> ya gashi ga cikin abin da kuke yin ga cikin murna imam husaini ne cikin abin da kuke yi mini ga cikin murna imam husaini ne ba haka nan ba ina imam husaini kenan ka da tijo mai girma mai daraja ka taso saboda imam husaini ka zo gababan imam husaini ka yi tabin shi wa ya kawo shi daga Allah ya yi koma imam Hussein ni na samu wallahi alhamdulillah imam Hussein ya yi komai kuma ba ni kada ba duk familin ko ina ka bi imam Hussein ne zangon ma da ya tashi ma an san shi da wannan hali bai bar zangon ma kudin lokaci ya zo ce ina ka fito na fito zango ne ka za ka ce ka manta da zango don wurin ka tashi sannan shi yasa batun imam husaini wallahi malam na ce zai ma tsarin malam husaini dare ya yi muna nan barka mu da sake dawowa kan wanga shiri mai suna da ku ciki har yanzu ne ni naku abubakar garba usman ina tare da dan uwa superintendent hussein abdurrahim hussein muna duba rayuwarsa mu duba yaya rayuwarsa ke taimakan shi da kanshi sa'an nan ya yake taimakan al'umma na'am imam mun yi wani zance ka nuna cewa kamar da ka so ka zo ka kasance wani malamin jami'a amma sai Allah ya yi nasa iko ko tsari na Allah ya aji shi ya tabbata to akwai wani lokaci cikin rayuwanka da ka taba kwaɗan shiga harkan 'yan sanda wallahi hakikanin gaskiya bata taba fadowa hanya na ba ban taba tunani cewa wa wata rana zan zo in yi irin wannan wato yanzu in shiga aikin 'yan sanda ba wato kamar yadda na a farko wato ni na fahimta na zo na gama karatu na kuma zo na yi amphil master of philosophy in the study of religions na wani yanzu wato dama abinda nake son cimma in tabbatar cewa a muna iya yi masu karatu na yi shine zan shiga jami'a in je gwada karatu kuma zan je kuma gwada kuma karatun musulunci ni na wa wato abin nufi kenan da na abin nan isa ban taba ji wani zan zo in zo in aikin 'yan sanda ba wato sai in ce kamar yadda na zarta da farko tsari ne na ubangiji hmm. kana naka allah kuma zai maka mai kyau addu'a da kake yi taimako kuma na iyaye nasu addu'a mm. sai Allah ya saman maka da abin da zai fi alkhairi yasa kowane lokaci sai ka yi addu'a ka ce ko menene kake so kana mugu mugun son abin nan mafiya addu'a da take da alkhairi ya ce Allah ya zaban maka abin da zai dace da kai duniya da lahira mm. abin da ya fi maka alkhairi sai na di cewa bayan na zo na soma wannan aiki bayan shekaru sun tafi sai ina tare da nasuwa kwarai da gaske cikin wannan aiki sai na duba kuma can a farko wayo da irin taimako da nake ma al'umma a yau wannan kaza wannan kaza wannan kaza wata kila a jami'a da ba zan iya yin haka ba zan saurayi ne ina gwada karatu wannan na'am ita ma taimako ne na mutane amma sai na ga cewa wannan kowa na jana a fahimci ko ma ina da nasuwa da yake ina yi kuma musulunci kuma aiki ne a cikin wato 'yan sanda wato inda an ka zaba man kenan a yi ban taba ji cewa a ta zo ne sai muka bi da kuma muka bi sai muka dace a shiga amin interview na fito wannan rana muna da yawa ranar da muka tafi muka mun interview sai wani ya fito ce min among wanda aka musu interview you are the best and they are talking about it kai ne eh, zakara ke ne eh, sai ce min mm, in expect sun kira ni kuma nan sai wanda ya zama wato shine secretary wanda ke take information shi ma eh, yanzu haka assistant commissioner of police ne sunansa ya kwanta min aka yana peacekeeping shi ya ce min hussein congratulations ka je ka shirya a sauran second wato examination da zamu maka amma wannan ba mu tambayanka za mu je mu bincika kai ne wa ina ka fito kuma ya halinka yake domin aikin da za a sa kan tana da nauyi ba wanga lokaci ne yanzu ka gabarci ne ku da yake at that senior level mm. ana very careful bai zoma kowa ne abin nan a ɗauko ki haka yasa alhamdulillah sai ko mun ka dace ba sun gama binciken su mun ka dace wuce a ah, ka zo ka cancanci wannan aiki aka bani takarda mun ka je training almost wata takwas mun je training mun gama mun ka dawo gaba ɗaya da mun ka zo an ka tafi da ni yandi yandi na je na yi aiki daga yandi kuma na je na aiki ne kuma na cid lokacin ba aikin musulunci ko mm. a mm. na je na ne zallan aikin cid ne daga yandi daga wurin kuma an ka taho da ni an ka kawo ni accra na kuma zauna lokaci da dama daga depo mm. daga depo kuma an ka samu wani aiki lokacin muna zana report kan wasu ababa daga wurin kuma mun gama sai an ka taho da ni daga nema police station nema police station na aiki sosai wurin muka aikin cid Ah, muna ina divisional cid wurin na koyi aiki na kuma aiki sosai shekaru da dama muka yi kame-kame muka a kan hanya muka tafi da mutane kotu ko menene dai da muke yi 'yan sanda ke yi muka yi wurin shekaru muna yi to bayan haka sai allah ya sa na dace na kuma je police college mhm. na je kuma na karasa daga wurin daga wurin na fito a san officer to da na taho daga wurin wasu suka ce min a ah, kai yadda muke da muke aiki cid nan kai kana kokari ke sa ba kakai kai da ka je an ah, ja sa ka ka je ka aikin musulunci no ka je ka yi ce a ah, dama manufa na kenan in ban tafi na yi ba wa zai yi kuma da na zo na zauna an ka shirya mai na zo na zauna sai na ga cewa ita ce da best working da an ka bani a cikin aikin 'yan sanda domin ina lura ne da harka ko menene da wato tattaba musulunci mm. ko menene za a yi na musulunci ne menene ne igp sai ya nemi ina wurin sai ya nemi shawara na sai ya nemi ya za a yi kaza kaza da sauransu sai an turo kowane takarda daga wurina sa'an nan nawa wato ra'ayi da tafi dacewa da musulunci shine wanda za a dauka a yi aiki da shi yasa na biyu kuma dukkan 'yan sanda kuma da suka zo mu kuma 'yan musulmai suna wato tawowa daga ni gari ne mm. ni ne wayanda suke duba ko menene ya dame su menene addinin su ne rayuwansu ne da sauransu ni ne wanda suke tawowa daga wurina mulkin ba su shawara mu amma duk da haka haila yau aikin 'yan sanda dama aikin 'yan sanda ne bata baro ni ba ana nan wani lokaci sai a sani duty cikin dare mu je kama eh, masu ficina mu je dai buwa da inda yake eh, inda wato mun je ina zuwa operation wani bi mm, akwai eh, cikin dare haka wani bi akwai an tsara sai na da every month na fita mm. cikin dare da sauransu mu je mu abin akwai fahimtar da waɗansu ke da shi mm. shine cewa kamar wai neman ilimi na da ƙarshe amma sai na gano cewa bayan ka kasance ɗan hmm. sanda hmm. kuma kana cikin wani mukami ba ƙaramin mukami ba hmm. sai daga ka koma makaranta haka ne ai aji garba da naka kuma ra'ayi da kuma naka wato encouragement taimako kana cikin ɗaya da ke cikin min cewa wato ai ya kamata in yi communication studies kuma wato sai ina da niyya cewa na je phd to sai na ga cewa lokaci ta yi sau lokacin da na gama masters na domin na gama masters na almost kamar wajen 2002 ko 2004 wannan lokaci sai ga cewa da lokacin gaba ɗaya da sai yi phd amma sai bai yi ba sai na ga lokaci ya yi sau ya ce to kamin in tafi in je yin phd domin phd jan aiki ne ba sauki ba yana bukatan waton kuma waton eh, Uh, kuma mm. sake wasa kwakwalwa kuma kan wata fanni daban saboda ta taimaka min in je in yi phd pg shi sa hakikanin gaskiya sai na zo na nemi hanya daga jin aije ghana institute of journalism daga wurin na yi masters na in communication studies na yi pr public relations speciality nan da na specialize kenan communication studies na gama studies na one year daga wurin daya daga cikin wayanda kuma sun ka taimaka min kwarai da ra'ayi da nasiha da guidance shine dan mu dr tanku dr tanko eh, dr tanku eh, kenan lawyer tanku eh, mm. na Eh, daga aiji yana cikin wanda suka su batuna kuma suka taimaka na da kuma ɗan samari shi ma lokacin shi kuma ke masa min ana ce masa hak shi ma samarin wani shi ma eh abdulhak na ce imam you work you need to go you need to go ina ji shi ya zo ma ne ma ya tafi ya je sai forms ne ka zo aje min kan tebur kasa yana da zafi ya da zafi ya ce imam you must go sai ce yes i will go muka shirya muka tafi shi ma ya aza ya tafi da shi muka tafi sa jazakumullah khair daga nan wurin kuma ka gama kuma ma in communication studies sa yanzu hakan na tare da masters guda biyu kenan to na so zan so ma ma phd wannan shekara eh, dan wana eh, dr dumbe mun yi fira da shi sai kuma wani dai jinkiri ya zo amma har ila yau dai harkokin da sun ya muna kuma ce lura mu gani na'am eh, jama'a kun dai ji abin da eh, bakonmu ke faɗi amma har yanzu dai akwai wani sakonni da muka samu kan facebook eh, da muka nuna cewa kamar za mu fira da shi yau mutane da dama sun tura sakonni mun samu wani sako daga wani da ake ce mai aliwad sise daga mm. tamale mm. tambayan da yi ne mm. wai ka kasance kana shugabancin addinin musulunci cikin hukumar 'yan sandan ƙasar ghana washi ya kake tafi da tsarin masallaci mm. don yana ganin cewa kamar masallaci mm. yana da dawo yana da wani babban mm. matsayi ne cikin harkar rayuwar musulmai babu shakka waya kake tafi da shi babu shakka masallaci wato asali ce na gina mutum na gina bala'adam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam farko da ya baro makka ya isa madina farko inda zai nema bigirin da zai nema shine bigiri da zai ma Allah bauta ita ce masallaci kuma idan ka duba tarihin musulunci da kuma na annabi muhammad za ka gani cewa wato masallaci ne inda aka gina mutane na nufin an gina mutane shine me an ba su rayuwa an ba su ilimi sun zamo shugabanni na duniya duk baki daya shi sa idan muna da irin wannan fahimta na masallaci ina ji kowane anguwa masallaci zai zama wuri ne na haske isa muna da wana ce masa mosque administration ko kwance maka mosque management ita wannan tana da muhimmanci kwarai da gaske ya kasance kowanne kowane shugaba ko kowane jama'a na kowace masallaci ya kasance suna da wangan most administration kuma ba kawai suna ba sun san menene usosin da ke tafiya mm. na tafiyar da irin wannan harka domin a farko mutane ne yaya za ka mamaci mutane managing mutane da ke sallah wannan wuri is very important na wani kuma da shi ma ya aiko sunan shi faruk usman ya aiko da sakon shi ne daga tungan kada mm. na wai zaɓe ne za a yi ga mm. wani irin tabbas za su samu wurin 'yan sanda mm. kamar za a tafiyar da harkar tsaro lokacin zaɓe ka ne kamata na ji idan ka lura Eh, ita wannan zabe da ke zuwa idan allah ya yarda wato kowanne wato yana da ya hada mata muhimmanci kwarai da gaske yadda zai tafiyar da kowane wato jam'iyya tana da muhimmanci da ta hada ma kuwa ta take rike da shi game da ita wannan zabe idan ka lura wancan jam'iyya ya taba zamo sarki yanzu kuma yana sake dawowa shi ma wannan tsarki ne yanzu zai nasa na biyu yasa stakin wato abin nufi amma wannan zabe tana da karfi a kan haka 'yan sanda ba su rike abin da sauki ba ina ji wasu watanni da sun ka wuce 'yan sanda an yi zama da political parties an ka nema a ji menene rasu ra'ayi kai kasance mu ne kawai muke nama abin menene rasu ra'ayi menene ciwonsu me suke gani idan an tabbatar da shi zai fi kawo alkhairi an zauna da su ne ma na cikin ɗaya da wanda suka yi wanga zama na cikin wannan zama an nemi ra'ayi an zauna an tabbatar da abin da ya kamata ta biyu kuma 'yan sanda shugaba igp ya fito ya magana ƙararar cewa wannan lokaci duk wanda ya yi wasa ya yi abin da ba daidai ba kuma ba za a barsa ba hakikatan abin da ya kamata a yi a kama sa a tafi da shi kotu abin da kotu ta court ta decide haka za a yi wato kenan ba za a yi wasa ba za a mai da hankali a abin da ya kamata mm. ina ji shekaran jiya nan za ka ga 'yan sanda mun fito kan hanya muna tafiye-tafiye tankan akwai tabbas cewa kamar shiri na nan da akwai shiri to amma wani shi ma ya aiko da nashi tambaya wai idan in ka dubi harkar rayuwa mm. wai wani lissafi da aka yi mm. shine cewa kamar matasa suna da yawa sun fi kowa cikin wani ƙasa mm. to wai ga kana yau kana gaba wai inda shanun gaba ya bi sharuwa na baya ma Mm. shi wurin zai zo sha mm. wani shawara za ka ba matasa mm. kan kai limami ne kuma shugaban kana cikin shugabannin yan sanda babu shakka uh, hakikalin gaskiya sau da yawa idan an zo kan batun watun zaɓe da sauransu yadda ake sabon samari na zango ko kuwa samari na musulmi a same sa kan wasu harkoki wato ta da zaune tsaye da sauransu ana samun gaba wani abu ne da ke kamu da damuwa sosai domin idan ma kana zaune da da ba musulmi ba ko da ba mutan zaune ce to Hussein don mutane ka ga abin da suke yi mm. ko ko ga wannan tana kamu da damuwa yasa ni nawa shawara ne kowanne daga cikin mu ya tambi kansa menene abin nufi me yake so mm. kuma na biyu ya kuma tambi kansa idan ya shiga ya yi wani abu abin da zai kawo ɓaci ma kansa ma garinsa ma kuma angonsa ma kuma musulunci ma kuma zango sai ya duba kiyasta ya gani wato daidai ne ko ba daidai ba idan ka lura wani amfani ne kaɗan kawai da za ka samu amma sunanka kawai kana kasancewa sunanka muhammad ko abdullahi zai kawo wata fahimta daban a ce a dama amince ga abin da suke yi kenan amma idan kai wata abin kirki wata ma ba a ji yasa gaba ɗayan mu kowanne samari mu kokarta cewa wannan lokaci a same mu kan tabbatar da alkhairi wannan lokaci kai kasance wato wasu ayyuka da ba dace ba da bata dace ba wurin za a same mu wannan bata yi ba kowanne daga cikinmu ina ba samari shawara mu kokarta ka duba menene kake so me ya kamata yi ka fahimci cewa a kai ɗaya kake na mutane na musulmi mm. na zango da jama'an ka baki dawa zai kasance idan ka yi wani abu zai taba wasu 'yan baya isa mm. kamata yi ka lura saboda ka tallatar da inda ka fito ya ce a wayannan mutane sun yi abin a zo a gani isa mm. ina nasiha kowane daga cikin mu yi abin da ya kamata domin wannan lokaci hakikanin gaskiya idan mutum bai lura ba sai ya fada irin wannan magudi da sauransu mm. wasu ayyuka da ba an same ka babu shakka za ka ji damuwa na tanka a kukar ta bi doka kenan na zan mun samu wani sako shine daga abdallah musa daga asawasi kuma shi mm. wai idan iya dubi rayuwanka wai ka samu shi gaba mm. wai kai ba karamin mutumin da kake zaune da ake maka mun tambaya amma shi abin da ya dame shi ne wai me kai da mutane zango ko me kake da mutane zango wasu abin da dame shi kenan Allah ya samu dace hakikanin gaskiya ah, ba lalle sai ka nuna cewa ina kaza ina kaza ina kaza wannan na yan siyasa ne hmm. suke cewa saboda a zabe su amma ta farko sai ka duba ka dubi kanka domin ni na fahimta manzon Allah ya ce wai mafiya alkhairi su ne mai wanda suka zo suna amfani mai mutane ita wannan ita ce ka'ida gabana cikin aikin 'yan sanda na farko ina yi kasa aiki na biyu kuma sa'an na mutane na na'am me nake yi ɗaya daga cikin abubuwan da muke shi ne muna taimakawa kan aikin addini na biyu kuma muna mura mutane shawara yaya za ta tafiyar da rayuwarsu na uku ko ina ko menene zan iya yi na taimaka ma wani saboda in shirya shi ya yi aikin sanda aikin 'yan sanda ina yi a misali wannan lokaci na kokata saboda yadda za a yi a mu samu wa'anda za su zo su ma wata rana su zo su ma irin wannan aiki mm. na ji a ko lokaci ya kai an fito da takarda mutane sun nema saboda a taimaka duka wayannan na cikin ababen da muke yi sauransu isa aikin da jan aiki ne a takaice dai ana aikin aiki amma kamar kan da kuke ba mu bayani ko maluma wai Allah subhanahu wataala na gaya mana cewa hmm. kamar wai kul i'malu fa Allah wa amalukum wa rasulul mu'minun eh, sai eh. yasa dai dan Allah mutane sun ga aiki hmm, da ake yi eh, na tambayar mu ne hmm. mutum kake yawancin lokaci zan na haɗu kai abu guda nake lura da shi shine kaga haƙoran na waje ana ta murmushi ana ta dariya shin cikin rayuwa mm. me ke sa ka nishaɗi me ke sa ka jin daɗi me ke sa ka murna wala hakikanin gaskiya idan na ga an yi abu da kyau wallahi tana samun kwanci hankali ta farko kenan na biyu kuma idan na ga ci gaba a dan wana sai ina samun na jin daɗi a jigar ba kowane lokaci sai muna fira in ce in ce maka zaman ka gana ta yi amfani sosai da kana zaune turai ne da yau kaɗan ne za a ci amfaninka amma yau watakila da yi gine-gine manyan gidaje da sauransu amma yau irin amfanin da kake bayarwa ta fi wannan abin domin mai kana kokari ka ilmantar da mutane saboda an samu amfani shi yasa ni irin wannan ababa guda biyu ke sani mai kowane lokaci ina mai na farin ciki na farko in ga abu ta yi kyau na biyu kuma in ga wani haske a ɗan uwana na gani kamar sai ya sani cikin in alhamdulillah yau in aka tambaye ka cikin rayuwanka mm. me kake son a tuna kaman mm. wani lokaci waɗansu mm. shekaru da suka shuɗe an taɓa samun wani ɗan taliki wani bawan Allah mai suna sheikh imam superintendent hussein abdurrahim hussein me kake son a tuna da kai abubuwa guda biyu ne ta farko a tuna da ni cewa na zo na taimaka ma addinin annabi muhammad a kan aikin 'yan sanda ta biyu wata fahimta da ake da shi cewa wanda ya karatun musulunci ba da shi za a yi ba 'yan gari batun wata harka ta gari ba da shi za a yi ba wannan abin ina cikin ɗaya da wanda sun karu suka juya da wannan abin cewa kowace ilimi mutum ya yi ilimi ne ya fito da kai ya za ka kawatar da wannan ilimi malam garba ko littafi ka karanta a gaban malaminka ka san ga littafan da na karanta sai ka kawatar da abin ba dole bane mutum ya je jami'a dama ana faɗi wanka na da kyau ka ƙara wanka ana ni ko isa ni wannan ababa biyu nake so na farko a sani ɗaya daga cikin wanda suka taimaka wa addinin mai annabi muhammad sallallahu ya zama da kuma an yi ta ne saboda allah na biyu kuma wata fahimta cewa an yi karatu an dawo saboda ba yi boko ba ba za a samu shiga ususi na hukuma ba mun kawar da wannan fahimta na amma wani magana kuma ne shine cewa kamar koya ya an ka akwai lokaci da mutum ke zama wani tunani mm. kaga wani zubin mm. sai ya yi nadama mm. yau menene cikin rayuwanka idan in kana da iko ka ce da bai faru ba da yafi garba babu shakka kowane mutum duka yana da dama akwai wasu ababa da kai sai kaga cewa da ban yi ba da bai ba da ya fi domin kamala isa na allah ne shi mutum yana da nashi kuskure isa inda a ce zan koma baya in yi wasu ababa in gyara da zan koma ne in yi karatun musulunci da boko fiyayen da kake zato hmm. zan tsake wata salo ne fito da ita ta wasu tsari daban to hannu hagu guri na, na halarar mu amma abin da akwai shine magana mu karshe hmm. sauran watanni kaɗan biyu ne da hmm. wa'insu kwanaki hmm. a yi zaɓe yau idan in ka samu dama ga malami na kusa da kai ga basaraki na kusa da kai ga shugabannin mata na kusa da kai ga shugabannin matasa na kusa da kai me za ka gaya musu wani shawara za ka ba su su masu kai wani shawara zuwa ga al'ummansu ina ji babban shawara da nake da shi zan gaya ma iyaye masu faɗi a ji sarakai masu anguwa masu gari shine kowanne daga cikinmu na da rawa da zai tsaka saboda cewa an samu zaman lafiya an yi zabe yanda ya kamata kowane daga cikinmu ya nemi cewa zai tabbatar da alkhairi ya kuma zubar da abin da zai kawo wata fitina damuwa kowane daga cikinmu idan ya tashi ya sabata inda kuma yake da kuma iko ya amfani da hannunsa ya yi inda kuma ba zai iya ba kuma ya kiya da zuciyarsa ina ji mun tsira to jama'a kun ji abin da dan uwa ya faɗi ba abin da ake nema sai zaman lafiya wai zaman lafiya wai ya fi zama dan sarki to ga haka za mu kawo karshen wanga shiri ni ne naku abubakar garba usman nake ce muku wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Albishirin ku al'umman zango ga wani shiri mai suna da ku ciki shirin ya kunshi zamantakewa da tattalin arziki da al'adu da abin da ya shafi muhalli da kiwon lafiya da yanayi mata da matasa kuma da tarihi sa'annan da uwa uba waton ilimi to abin faɗi shine wani irin tasiri ayyukan yan majalisa da sashin shari'a da bangaren zartarwa kuma da kafofin yaɗa labarai suke da shi akan zango da mazaunan zango